In kura matsa ga zaki nan cikin gari ya yarewa yarewa yarewa ah, kai dingewa matsa ga zaki nan cikin gari ya yarewa yarewa yarewa ah, kai dan sai ruwa dan sarki kan sha yarewa yarewa yarewa ah, yarewa zunzurutun sarauta. Sabon wasan kwaikwayo ne a tashar da ɗin muryar zamani. Yari Mandala. Yari Mandala. Zo ka zo maciji turoman dala dillaliya da kabiya tamagariya dan maji dan madara gami da wanzan da dai sauransu yari mandala yari mandala kasance da sabon wasan kwaikwayon da babu irinsa yari mandala yari mandala a tashar dalai yan zamani muna yabawa da kulawa jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka ah, sannan mu da arzikin kasancewa a cikin wannan shiri na musamman shirin Yariman Dala sunana Adam Jeta kofar Nasarawa wanda kuma a wannan lokaci nake jagorantar wannan shiri na musamman nake kuma wato farin cikin gabatar muku da wato waɗanda suke gabatar da shirin nan kai tsaye da daraktoci da furodusoshi baki ɗaya waɗanda aka ringa tagwarmai ana ta har haɗawa ana haɗowa dukkanin basirar da kuke ji kai tsaye daga gare su ne barkanku da shigowa To barka dai jikan alfaka ina ga dai gaskiya baka sha koko da kosai ba. In na ji kana ta. Ya rare ma yana ta a a to ba san me faru da abin shi ne dai wannan dai sai a hankali. Hmm? To ko ya dauka dauka sharan ake. To ai shine ne kai tse. Ka tafi ba minti wajen wajen sakan 40 baka da baka ba. Kana eh? rarara ne kai. <laughs> To ai na riga na ganko ne ga baki daya na ga wato kwando-kwando na basira an taho da shi na cikin wannan shiri da aka dade ana ta fafatawa kuma gashi yanzu an gangaro <laughs> gaskiya na to masu sauraron shirin riman dala na musamman assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kamar da aka sani suna na asma'u Usadik wadda aka fi sani da baby nice mm. kuma maman safina da bahaisa gida-gida loko-loko na basal mm. ko Mhm. wannan haka yake tare da mai biye min baya mai mhm. take min baya kuma dan gidana gaskiya ne wannan mm. Mm. tafiya ka san in aka yi tafiya inda na ego na leko na leko na gaba ka hannun dama sai ga abin tafiya masauraro barkamu da wannan asibahi na wannan rana da fatan mun same ku cikin koshin lafiya da lumana mm, suna na dai aliyu dan mutanen gidan wali mun birnin dala kuma mataimaki na musamman a cikin wannan shiri garkuwa a sama'u ko? ya mm. <laughs> eh, ka ji zama wai haka zama garkuwar ne ah, kai ma na muke ƙarya da nan muke ƙarya rayi mm, gaskiya ne to kuma ga abubuwa dai an kaga fanke nan ga kosai wanda za ku ɗauka ga wai na kwai ga wai na kwai nan ita ma tana tashi ba kage da yake harara ga lamurje <laughs> ki san ko ba kuma ne san lamurje ba ko ki san lamurje me lamurje lamurje kamar zo orolo ne shi ba ah. kamar kamar dan Allah ku daina sofo din nan ni na rasa ina ga samu sopo din nan zobo mu zobo muka sani wasu gida na wai sopo ya tashi da da wainarsa ya gudu ya ga ne nema a hallaka mar da ita da ga zai yi wannan bit by bit din Allah ya shirye ka ka zauna mana inda kake ina zaka nan a to kuma duk ba sai dai ana yi ba ana sassaita lamuran yadda suke to ma sauraro wato kamar da dai muka faɗa muku tun farko cewar wannan shiri ne na musamman Uh, kuma kamar da gani wato a cikin wannan shiri an yi wata ta juya ta daga karshe an samu wani juyin duniya zan ce ne juyin juya hali baki daya uh, ah, za mu so mu ji wato aliyu wali barin fara daga bangaren ka no. za mu so mu ji wato ya aka yi wannan uh, wato eh, wasan kwaikwayo ya rikide ya juya ga baki daya haka daga karshe daga bangare ɗaya mun ji a gidan sarki ana can ana ta wato hidimar aure ga kuma ɗaya bangaren batu ake kuma na yaƙi to mm. wani ina za a tafi ne yaƙin za a tafi ko kuma bangaren auren ne dan ka san fa a halin yanzu baki ɗaya masu sauraro su ya fara wato birkicewa baki ɗaya suna tunanin to mm. wai yaƙin nan da za a zo wato birnin dala za a jirgitar da ita ne ko kuma yaya to ka san a kowane lokaci gaba da gabanta ni gaba nake da kai mataimaki na musamman to sun miƙa kuma neman gurin shugaban shirin <laughs> ta gaba da ni ba su ansar hajiya. To ai kai ma wakili ne za ka iya ah, bada tunda da kai ake rufe kofa. Eh to a ah, ba su dai sai sha su ji. Ah, kamar yadda aka sani shirin yariman dala mun fara da birnin dala. Haka. Muka tafi tafiya ta tafiya muka huta hmm. daga baya idan ba zan manta ba a kawo ta drama wai ita kwarya kira hmm. aka soka ta a tsakiya ta yi abin da za ta yi ta yi zamanin ta ta tsaya duk lokacin abin da ya kawo hakan kuma muna hutawa ne eh daga baya hmm. sai muka dawo muna da muka dawo da gudu cikin juyin duniya kuma shi shirin juyin duniya mun yi shi ne akan rayuwarmu da ta kasance irin abubuwan da muka shuka irin abin da muka girba. Mm. To daga baya da muka gane cewa fa rayuwar ta zama wata iri mm. har mai martaba a cikin shi juyin duniya ya rasu ya rasa ransa aka yi ta fafutuka dai a faɗi nan a tashi nan a faɗi nan a tashi nan kowa ya karɓi sakamakonsa kowa ya karɓi sakamakonsa eh, drama ta ƙara rufewa aka ƙara tafiya wani hutu mm. to ba mu dawo ba sai aka ji mu katsam da riman dala to riman dala ana ta buga ana ta buga ana ta tafiya to kuma sai aka zo gaba gabar da aka zo ita ce gaba ce ta aure mm. kuma magana ake guda biyu birnin dala tun san da sarki ukashi ya rasa har yanzu an kasa dora sarki saboda rigingimun mayin masu son sarauta suna so masu kulumboto suna yi shi kansa ya riman ma nuna aiki ba dan sarki bane ba ana ta nuna cewa shi ba a yake ba to abu yayi abu kuma shi birnin dala babban gari ne ina ga garin da zai fi shi girma a masarautar shine mazugal ita kadai ce tafi birnin da girma amma duk sauran garuruwan da suke kusa da shi mm. akwai su bagwarawan mm. akwai su sarki toro gaskiya ne kuma in suka ji ma su sarki toro ne suka fara tunkaro garin da su suka fara towa su ne wancan mutanen ba su iso ba su har yanzu har yanzu bagwarawa suka riga su dama sun fi kowa makotaka mm. to yanzu wai ya abin yake ne ina muka dosa yakin ne zai barke ko kuma me zai faru to shi kullum in ka tsara labarin ka ba za ka zo ka yi ta faɗa ba. A dama ai ba zai yi ba. Tunda watakila da faɗa muke yi da watakila ba ma za a iya saurara ba tunda mun faɗa kuma an ji me za kuma ka bada. ba gaskiya ne. To shi ya danganta da abubuwan da za su faru amma dai mm. a mataimaki na musamman ka gaya musu cewa ka aji a gabana. Eh. Hutu za a ƙara tafiya. <laughs> Ah, ni kuma za ki damun da wannan ai zai ki faɗe shi ke ba. To ba sauraro kamar da taimako wannan shimfiɗa ta faɗa a wannan rana ta yau Alhamis ɗin nan. ita ce ran da ta kasance za mu rufe wannan shiri za mu ɗan tafi hutu bisa dalilai guda biyu na farko domin mu tafi tanadi na azumin watan ramadana wasu shirye-shiryen su zo su rufe wannan guri sannan mu ma mu koma mu je mu ƙara sabon shiri duk da abubuwan mu suna nan amma wannan ita ce gabar da za mu tsaya mun cinye iya abin da muka cinye sai kuma sanda za mu dawo sai mu ƙara ɗorawa daga inda muka tsaya dan kisan wani ya tambaye ni yake ce mu dan Allah wai tunan mu yaushe birnin da zai ƙara sai an tashi alkiyama ai <laughs> serious ne serious ne shi kuma serious ai yana tafiya baka je zo a birnin Dala ba ya zo juyin duniya yanzu ya riman Dala ka sani ko an bude a ce bagwarawa to ba mamaki ko a ce toro toro ko a ce mazugal ko a ce wani abu ko mazugal ko an ga dama ma a ce mai ciro ma ko kuma kuma birnin bagwarawa ba da bagwarawa suna kokarin kwace gari ah, to komai ma zai iya faruwa tunda dai kaga yanzu ba a san ya za a yi ba wannan shine abin da yake akwai amma ku sani ma sauraro kamar yadda duk wanda ya san shirin nan muna tafiya hutu kin san mm. wato jiya laraba haka shine mu na 125 da muka yi mm. to kaga shine za mu tafi hutu wanda Allah ya kuma muka je muka gama shiryawa za mu ƙara dawowa mu buɗe mu ci gaba daga inda muka tsaya wannan shine dalilin zuwan mu wannan karan Ashe dai an ɗebe ɗumbin lokuta ana ta gabatar da wannan shiri. Guda fa ɗari da ashirin da biyar aka ce ma. Mm. Kullum kullum kullum kaɗan na yau gobe jibi gata ya zama ɗari da ashirin da biyar. Mm. Kuma zai baka lissafi sosai. Mm. To, barin dawo ga wato kan ita kanta mai gayya mai aiki. Kamar yadda aka yi magana akan cewar wato wannan shiri ne mai faɗi. in kika duba za ki ga drama ce ko in ce wasan kwaikwayo ne wanda aka ɗauke shi da faɗi ga masarautu daban-daban shin gabaki ɗaya komai idan za a yi ana rubuta shi ne ko kuma an riga an san daman inda za a tafi da inda za a tsaya don gashi na ji har an zo gabar hutu kuma baya ga mun san cewar kuna da wasu aikace aikace daban ba wai iya wannan wasan kwaikwayo ba ne ba kaɗai aikin da kuke da shi a wannan gidan rediyo abin da mamaki wannan drama in ita kaɗai ce ma mutum aka bar shi a matsayin aikinsa mun sani cewar za ta iya cinye dukkanin lokutan yaya kuke haɗewa ya zamana da aikinku kuma da wannan drama duk gabaki ɗaya a haɗu a gabatar da su a lokaci guda to rumfasha shirgi mm. ai maganar ni dai rumfasha shirgi ai shi ne birnin da Allah kawai to ka dai ce wani abin dai wannan fa aikin mafa baya faruwa sai cikin dare <laughs> sai cikin fa dare ki yi rubutunki ki auno yayi rano <laughs> rana ya duba abin da zai yi ya dora abin da zai yi iwatso kai kuma a haɗa ka da mutane a haɗo ne kuma an kaka yau da sai a ce gashi dabtala ta gaba faruwa mm. ga mutane kai kuma zo ka ji da mutanen da za a zo a ɗora a zo a wannan gamayyar a haɗu da mutanen a zo a shishirya shi a yi a ɗauka sannan in koma ni kuma in zauna dirshan mm. in haɗa shi shine wanda ku masu sauraro kuke ji a kunnen ku mm. yanzu idan ba zan iya mantawa ba yanzu larar laraba mm. da muka yi wannan shine kin ga na karshen nan wannan hawa dokin da muka yi da ke da wayo tun safa ake yin wannan al'amarin ban fita daga cikin gidan nan ba sai karfe 8 na dare kawai ana so a haɗa wannan ana so a haɗa shi kawai iya wanda suka ji na kaga ai sai an ji mm. can an ji nan an yi maganar rubutu da kike yi tsakar dare wannan drama da akwai masarautu da dama a ciki ga mazugal ga birnin Daren, ga bagwarawa yaya kike yi wajen rubuta su ɗin tunda dai muna jin gaba-gaba kuma ba a manta su ko da an yi nisa a wata wani ɓangaren guda ɗaya za a ƙara dawowa a ƙara dawowa shi wannan ɓangaren babu wani wanda ake mantawa ya ake wajen gabatar da wannan rubutu Daga Allah ne, ikon <laughs> Allah ne. To gaskiya kamar yadda wato shi yariman dala mm. magana ta gaskiya kamar yadda ka sani ka yi wata magana a baya da ka ce muna da aikace-aikace kwarai ko ba shi aikin mu shi kaɗai a gidan rediyon dala ba shi tsakar dare gaskiya na fi rubuta iri mandala ga wali nan karfe hmm. ɗayan dare karfe bin dare muke ture-ture. Haka ne? Zan rubuta sinasinai ga inda za a je ga daga nan zuwa nan wani zai yi kaza kuma kamar yadda aka sani jibrin adama jibrin rano wanda da mun so da shi zamu yi wannan zaman amma Allah bai ba baya nan. Mm. Mu tura mishi mu ya duba mana. Mm. Sannan wani lokacin na ɗauko ta gaban na ce ga gaban da zan yi wani lokacin zaka ji ya ce a'a in aka yi wannan mm. gaba za a samu matsala sai an rike wannan gaba ko kuma in ya bani sai ya bada gaba ma kuma in na je na kwanta na tashi da safe zan canja in ce gaba ba. Akwai abinda kamar 'yan suke cewa continuity ji kenan yawa to dan haka eh da haka haka muke ta yi hmm. wani lokacin ma abin da zai baka mamaki sai mun shirya mun gama tsaf shi wali na turo mishi na ce hmm. ga abin da za a yi sun zo ana sana-sanan hmm. sai a ga wani gurin ma ya kamata a gyara shi to baran fiɗe wani zance da ake anan akwai san biyu da aka daɗe gaskiya ana yin su wai shin wannan labarin wani littafi ne ko kuma wasu ne suke rubutawa. Eh, lillahi wa rasulihi, lillahi wa rasulihi, lillahi wa rasulihi sau uku kenan. al'amari wannan babu wani mahalluki da yake rubuta mana wannan shiri ba kuma wani littafi bane ba kuma wani littafi ne ba idan littafi ne ko wani fim muna buƙatar wani ma izo ice da Allah da Annaba an sa ma idea ya zo aiki ne ka gane da gaske mu muke kirkira kayan mu da kanmu mm. ko a da suke magana ina son ki buɗe zancen nan wai wace irin gudunmawa na ike bayarwa ne eh Rano yana duba. Kar ma a ce shi ne ma ike rubuta ko wani abu. Yawwa ake gane gwarar masu wani su sanya da ke. Eh, ranar da ike To ranar gaskiya baje mun marubuci ne. Kuma na yadda da rubutunsa, na yadda da abin da yake. Mm. Rano yana kallon abin da muke. Idan mun rubuta yana dubawa ya ga cewa yaya ta ina ya kamata mu bi. Mm. Yana ba mu gudunmawa ne ta hanya in mun rubuta ya gani. ya kuma dora mu nemi shawarwarin sa yawa sai kuma wannan shine script writing din nan da ake yi mm, mm. wannan sin din ya biyo bayan wannan wannan biyo kamar da film da za ku kalla din nan a haka daga gidan wannan a koma gidan wannan to wannan amma babu wata idea ta sale biyar mm, da wani mahaluki a duniya yake bamu bayan ni da asma'u da abba babu shi material din suna kwakwalwarmu suna nan daga nan suke fitowa wannan haka yake sai dai mu ce Allah ya ƙara basira kenan to maalu woyi mo hankali e haɓɓay ɓe amako ido tebri lamiɗo min tamagariya emi yutta wuro habibu gara mi maya mi wala tegal ido tebri lamiɗo mo a hallifu e duniyaru a yeggiti e wodi on megu yandi kowa sai jomirawo ider du'un shiri a ainene habre iholo ido tebri lamilo yari mandana muna yabawa da kulawa to wannan tsari yayi daidai hmm. bar mu dan leƙa wato dandalin facebook dan na ga nan ma akwai cincirin dan sakonni da dama amma ina ga aliyu wali bari in baka kai ka karanto ita mai gayya mai aikin na bangaren facebook ni kuma wato waɗannan sakonni da suke shigowa ta nan haka sai in wato karanta mata su a dandalin namu na facebook na fm kano mun dan shiga wato ga sakonni nan kala kala asma'u wannan cewa yake salamu hasashe na garanti bagwarawa za su yi nasara a wannan yaƙi domin sun yi wa garin birnin da alƙawanya mai unguwa ya zama sarki an kama ciro da ɗan maji a matsayin bayin sarki an <laughs> saka su da su mero eh shi kin ga ya dan yi wata gaba ya <laughs> shiryo labarin to ai masarautar eh, birnin dala suna da kayan yaki suna da mayaka sai dai da yake an shammace su ba mu sanya za a yi ba mm. Mm. wannan sako ne wanda daga wajen Hamisu Bala Hamisu Garko mm. wannan Maryam Umar sunanta Isha tace ai ni yau dariya kawai nake saboda yadda kowa ya rude duk da ciro mai yana nuna isa amma a yau ta kansa <laughs> yake mu dai muna jiran yadda za ta kasance ina muku fatan alkhairi gaskiya dai to Allah ya sa mu dace to ga wani sakon kuma ta nan bangaren da yake cewa a salam wai da marka da dan maji da ciro ma ina suka nufa ne wai gurin bokan za su je ne wannan sako ne daga amina minal rijiyar zaki Taufa. Mm. <laughs> To Allah dai masani. sani ma ko idan an tafi aiki tibis da 'yan bagwarawa wannan sai an sanin gaibu sai Allah. <laughs> Wannan cewa yake ni dai ana wasa sashen tun da ba ɗaura auren ba to watakila a yi auren da gimbiya kuma bagwarawa ba za su ci birnin dala da yaƙi ba. To Allah dai ya kyauta dai muna nan dai muna ganin yadda abin zai kasance. To ga wani sakon kuma da yake cewa salam to wai yanzu za a fasa auren yarima ne da ma'u a aura masa gimbiya madubi wannan sako ne daga mudan mai kanti sabuwar kasuwa to kasuwar kurmi ko wambai <laughs> wato wato wai wai wai gimbiya madubi wadda hantsi ya gani ya maka ne to ai gashi yanzu kuma hantsi kai an maka wannan <laughs> sai dai da shiri ya kasance go da saka yake wannan zancen mm, sai da shiri wannan Muhammad Sani in cewa yake wannan kawai kowa ya fito a gwabza a game karfi shi ya sashen sa kenan kawai <laughs> su wai bagwara su ta haka ake yaƙi ba ba sanarwa ba sanarwa. ai abin ne yawa mai unguwa ciwo ya zo ya bi ku ya bi ku <laughs> ya shaƙe su wannan anya mai unguwa bai fi ka san sarauta nan ba ga tsananin mayatar to shi kin ga ai dan katsalandan ne ai kai kai kai baban gida bangis dan maliki cewa ki assalamu alaikum fatan alkhairi a gare ku gaskiya yaƙin nan da za a yi shikenan bagwarawa da masarautar birnin dalace za ta yi nasara kin ji shi kuma ya mutsa ba ya shi to shine ai Wanda ai kai ne cakwakiya shaƙanin shaqanin da za a yi shaƙanin. sha'anin da za a yi. <laughs> Eh, ah, muna godiya dai sosai dai muna godiya. Kamilu Rabi'ul Rirrim yake cewa ai kowa ya fito a gwabza ana yi muna jin daɗi ku tashi lafiya. To mu muna godiya sosai. Bala baita bakar Dutse ya ce Allah ya sa mu dace duniya da lahira baki ɗaya. To ga wani sako kuma da yake cewa salam shin ciro ma wai an daura aurenka ne da markadin laliya ko kuma ba ɗaura ba dan mun ga ka ba da sadaki. markashin karɓar sadakin ne? to markashin an yi siga ne? to ai ba ta nan markashin sai dai a kira ta eh, a kira ta eh, a kira marka marka <laughs> zo ana tambaya eh, <laughs> zo marka ki an sa wannan tambayar ga ta nan ta zo marka yaƙi ya kusa gewa da ni <laughs> an an kwaso ta kenan da ba biya ba ga Allah ya sa mu dace amin amin na'am to masauraro ah, kada ku manta fa cewa idan Allah ya kai mu karfe uku na rana ko mm. muna nan za mu dawo kai tsaye kuma za su bugu waya su tambayoyin su kai tsaye mm. wannan lokacin naku ne dungurungun za a baku mm. eh insha Allah na kana magana kamar da tambaya ne ku. eh kwarai da gaske lokaci ne na ga ya ƙara gangarowa baki daya da yake kasan a dai an shigo an bude abubuwa yadda ya kamata amma ban sani ba ko wato mai gayya mai aiki za ta ƙara tofa wani abu kafin mu rufe shirin dan lokaci ya gangaro To, ba abin da zan ce sai alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kuma ina godiya sosai da hukumar gudanarwa ta gidan rediyon Dala FM mara zamani. Mm. Godiya ta musamman ga 'yan ɗakan Kano, MD. Mm. bas Alhatu. Allah aiko da ƙasa. Eh, Allah kawo babban rabo. Mm. Muna godiya sosai da yadda ake ta tiritiri da wannan shiri. Yadda ake ta bamu goyon baya mm. da shi kansa mutanen garki. Gaskiya. Kai ka su suma eh, dole mai musu godiya. To ba haka ba da matawalle. Da matawalle. Eh, sai kuma ja gayya ja aiki wanda ya tsaya tsayin daka. Mm. Dan ganin an yi drama cikin jin daɗi da walwala da farin ciki. Shugaban tashar Ahmad Garzaliya Kogo. ba abin da zamu ce da su sai dai godiya mai gida mm. mai mota mm. mai mata mai dankalin turawa mai yaya eh. <laughs> kuma akwai gwagwan baba ko da sali da sali can wani karbe karbe <laughs> to Allah ya ji dai an gama ko mun daina sa min ciwon kai mm. sai kuma idan an dawo ba haka ba eh, to muna godiya sosai kuma na gode wa Allah yadda muka fara wannan shirin na drama mun yi lafiya mun gama lafiya mun gode wa Allah da baiwar da yake bamu da kokari da yake samu da lafiya da ya bamu ya Allah ka kare mu da lafiya mm. muna kuma roƙon addu'o'in nan naku da kuke mana ku ci gaba da addu'o'i mm. Allah ya riko da hannayen mu Allah ya bamu ikon yadda zamu mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye managarta Allah kar ka bar mu da iyawar mu mm. Allah ka taimake mu a cikin lamarin mu Allah ka zama gatan mu amin Allah ka raba mu da eh, Allah ka ba mu zani <laughs> wannan haka yake to ma sauraro mm. sannan godiya ta karshe mm. ga jarumai jaruman da suka yi da wainiya suka shigo cikin diraman nan wayanda suka bada gudunmawa kowa ina gaishe shi kuma kowa ina mai fatan alkhairi kuma mm. kowa ya yi kokari Allah ya saka kowa da alkhairi Allah kuma ya ƙara ban mana zumuntan mu eh, Allah Allah da kuɗi na ni ma duk da wanda suka cinye mun kuɗi da wanda abu biredi waye <laughs> eh, ko wannan da mun wannan duk na dauke mm. dauken da kuka mun nima duk na eh, yi na ce sai kun biya ni a ah, tunda kin yafe din shi wali ya ji daɗin haka eh, ma sauraro duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ni kaina da kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu wato da ita kanta asama'u sadiq baby nice shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyon dala kuma marubuciyar wannan shiri na yariman dala da shi kansa wato aliyu wali a mataimaki na musamman mai kuma tace shirin sosai shi kuma kansa wato abba ibrahim lafazi Magazi abokin aiki abokin gwagwarmaya da kuma wato Jibrin Adamu Jibrin Rano ni Adam Jeta ƙofar Nasarawa da na gabatar da wannan shirin nake cewa assalamu alaikum. Birnin dala, birnin da maza ake kwana, birnin dala, birnin a ciki da malama, birnin dala, birnin asalin sarakuna. dala birni na ruwa da zama birnin sarki okasha oh, ai kuɗa gane kuɗa gane ana ta ruwa da iska birnin sarki okasha oh, birnin dalan okasha oh, maki gani kauda da sa, Allah ke ba da sarauta birnin dalan okasha je kan sarki nan wasu na sarki ikina na hadarin saman sa gudu zaki take sama mazabartu dawi su gida da ado amanar ruwan bandala na dalari mandala ga wani ɗan sarki can ta yi zuru da idanu yana son a shi sarauta ku gaya masa yayi garaje ya sauka a layin haske bayan da mulki sai alka shi ke bada waya yayi garaje baya masa yayi garaje ya sauka a layin haske bayan da mulki sai Allah shi ke bada